بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب لتافيا البركة كنا إذا بكوبا غير مقرر المسابقة الوطنية ببزايتين عصيرة النبوية ونام bayani na ke gurgudu mini littafin na wani iwagi gumi yana yana bai fayan talatai bakwai tsayen jumada al'aula na ji daidai gani bai tsayen february 2016 yana jumada al'aula 1437 gburugburu na igbabina benake agbana tsoce amfani يا بسيتي باب مواليه باب نجي بيانيتي وجي نجا نبي محمد دينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده رواه البخاري لا بي page 119 عبد الله يا سيدنا عمر ngabi ayi gani be hadisin na yau ga nabi sallallahu alaihi wasallam ubetun jamaji tulo ekunda kendo na wi aladuna zai mu lashitiya sahabaji fawucina wi usama yagiye zaid zaid na gai zaidu bunu harisa zaidu bunu harisa annabi da bayu ngu lagu wushi tiwe buna ru ga tun sahaba ji tun lokuna waju watishiya kendo ne wi alada ya musulunci na kaya shi ya gailu ya kaya yi zaguta ya laza ne latishi fata'ana ba'du nas fi imarati a cinde min ya jamajo na jife ya usama aibuna etitishi na nabi muhammadu layu ya kuna sallallahu alaihi wasallam usama annabi yabu sarawin kendu yabu babuna ade zaid ibn sabit al-ansari zaid ibn sabit al-ansari ugai zai sayyidina abubakar jiga ko qur'anu yukana amma zaid ibn haritha na wuji na annabi muhammadu lugwa gina sallallahu alaihi wasallam uci logun ganbe egiyen gogoyin zainab bint jahsh da boyayyo buga da zai bunu sabit amma madi zai bunu harisa na tsaye ba zugan ma na yayi ga zai bunu harisa ila hankali tusun nashi a ci da zan doci na jife bi zai dumina da jigin na gashi ito da jigin na gashi ito labari ta lotu kwaya nabi sallallahu alaihi wasallam na ya wugwa ga ewon lorowa ko fauna da zai ja biyo mina musamman tishi tishi bo wadda fice da sarawai ade na lawa fona wafa ganbe ga wajiza wani a na bife ga intat anu fi imarati abe kere ga yi aibu ya tiye tishi bu na mai ayyuna tat kuntum tat'ununa fi imarati abihi min qabl babban wuto da mafi lashiti lokuda na ya biyu mi iza ifita ce bufe yi aibu a tanu ga yi kiyan aibu waga da sharan ya sahihul buhari ga ifatul bari bebe ya kuda na ji annabi muhammadu lazaidu shi ta har hutawa ba ne bai tsana a lokun doro ne ekun ekun kakayan har hutawa ba ita kaza kuma kaza zaidu shi kyau zaidu dina na mai ji shara ga abin mutum midana lokacin na mafi lushi al'adu bugu al'adu aladuwa bai wuce yagin na wuce gaba ebe na tubabu ayo aibu wa aibullah in kana la khalika lil imara ga sigu ya siyagul qasama siga ya kutiji e wa ya kutiji zo ga wa aimullah ai mi shi kuti be toci ke zo ga wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da ngai mane wa aimullah ya annabi gami shi kuti gan be toci in kana la khalikan ai in kana la jadiran ezu wona ji cancanta na usama na milashi tiya ya dana wa gwatun nai da ku gwatun nai da mai latun na dawa la khalika lil imara wa gwati shin nai wa in kana la min ahabbi an-nas ilayya uma fadata cinza zawangi na jimi yebona aga lozeji mi muhammad rasulullahi de boyana sallallahu alaihi wasallam usama da ta chabo ni yabu sarawi ngala ga yiwa ga ibnu hibbi rasulullah e giza na nabi yabo da mutsayi hibbu rasulullah kuma ke yagiya zai annabi yabo da ibnu hibbi Rasulillah. wa in hadha la min ahabbi an-nas ilayya ba'dahu akika usama na mudda mini zai jimi deboye ya zumaya babu bana yabu mai buto babu rawahu al-bukhari al-bukhari ga go hadisin nabi ke ga zaidu udamin ya wuji na janabi muhammadu lugwa gina sallallahu alaihi wasallam to wuji na janabi lugwa gina doku sarawin amma tsari na manne da zabe na gwa ko hadisin al-bukhari bi muslimi ga wai biya ibe tiyan etando rubu kacha ga da littafin da ci yale bayaniya wani ka zo da mini wuce na ja bi lugwa gina wani ka zo da mini wuce na ja nabi lugwa gina a kube dan amma littafin na a kau ka bugewa gijan ebo da to no da yake primary ja kawai o ga chole ita e alaji musabaka bu bugu aku ga dai bewa a da ishara ina lawa da bayatiyan alamar jinan sai babu sila'ihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba zai tiya ina nabi muhammadu fai lagun kuna silahu kayaku aga dokun ayi aslihatu kayakun ji weapons enduro dini za ga agunkuna kuna yi ga silah ebiyo bidinga yo kiwo pata wanda ga ekwayo lole ya lutube be bidinga yi sai dai kiyo ebi ko gani be ekwe wa gada amma to yi na na lutu mai bata ba kuma na ya yi gasila a gada kuma yi asliha an aliyu radiyallahu anu qal kana linnabi sallallahu alaihi wa sallam farasun yuqalu lahu almurtajiz sayyiduna ali so ci be boyuyu ga nabi sallallahu alaihi wa sallam min ya na shi kuna adedo ko dabo ne ga al almurtajiz na ngore to a motan ka shi gwatan ngore ka ya kuga yo to yin na shi a motan ka kan ga da yake yo doko mine na ja nabi la lokuna da nan al murtajis wa himar annabi ke dai ta tagi na wai la lokuna e eh, ya wuce ga ufair wuke dai baglatu zaka yukalu laha daldal da guki guta wa saifuhu annabi ke diye mi ko na waila lokuna e yuga zulqifa wa dir'uhu annabi ke diye wen pana wa fana e falokuna e yuga zulfudul rawahu al-baihaqi wa da'afahu al-albani amma al-baihaqi la hadisin nabi amma shi albani ga hadisin na ضعيف ya iga da littafi na السلسلة a silsilatu da'ifa دي mutasara ne ya di hadisin na bu ruta zuwa ne ba zai cin kayan kunna jona amma ke lokaci da na e ko bai na jiwon tulo ekun da ne sai babu dawabihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba, na man biya yi bai yi mini littafi wani mugayi babu ne ba zai ciyar dabba na janabi muhammadu ya tuna sallallahu alaihi wasallam zaga shi za da ya tuci jinai shugaban kasa gabana tuki gici jin gawa da ya zane ji moto haji jin ya udiyan na udiyan na udiyan na nabi muhammadu gama ya ci sha alita jau eh, bai wuce udiyan tuci ji kakayi to bayani a biya ya ci sunna ya tuci na ji annabi dai عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاعه وأرضا تركها صدقة رواه البخاري أمر بن حارث قال النبي صلى الله عليه وسلم utuna wuluije gwanan adeni wulu gwanani sai kiyo sai dai zakau na ibo kuna ke ga yawon annabi dai zaka boku fetu ale rayuwi umaddamin ya ina ji uluba na ishe wani zuma ji ji wani wasu na ahu nke dai kaya ku ebi ekwa na uluba na wa ardon taraka ha sadaka umake dakin na uluba aji sadaka ya jama'a musulmi shiga gi amfani wani en na jigayi na nabi muhammadu lugwa da ije wani sallallahu alaihi wasallam na yi ugwa annabi luwa zuki dan yin doci gwa jije ba to kin na na annabi na udami na jaman doci je laya sayiduna abubakar aibu na a gana na fatima lokacin wa agogun bi annabi muhammadu na sallallahu alaihi bi sayyiduna abubakar na yalifa zuma ya annabi wani wa gogun babau sayyiduna abubakar agula haka ziyo na na fatima to jama'a ji da min ya shubu a wuce ko na jama'a na je na sahaba da wada shubu a wuce ko na yace da ba musulmi ya tiya ni ne sayyiduna abubakar wada to ki sayyiduna abubakar ga ucin lakin na yi arzikiya nabi na kafa na nabi muhammadu da ke luwa na waga sayidu na abubakar ganwa wagan biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga nashinu ma'ashir al'ambiya la nuras ma taraknahu sadaka ije maya annabawa ji zandoro ya giwa ta ci mejiwa ta ci giji ba ta ci na ka zori jiwa zandoro na shari'a je da ya zane zana dole fuska wuta gaba mai biyo ko yawo imi a giba gwe ba yi mai gu ko mama egi ya oji ko ya giji kai giji da ba ko ya gina shi hama bai waina ko uji uji na olugwa agi wa made zando ana uji ga ogi ko to agi uji gun ka uji wode zandoro ana idi fahimta abe ke ga uji lugwa ginare amma ga wale ma ya wuce har kiwo yiwu ke mota ne ya wayo ji fahimta ko a ke laula kun shigowa aya zai ji yi wani ko kwa zai ji oga zai shiga a gigun na gigun shogi bai ne so yin na shiga la gigun a jigai ga su babu irsa bai wuce annabi ga jama'a na bawa shi za doro ya gyawa gwa in doro a galuwa da sadaka wuyo ya jama'a musulmi shi to na gai dalili na sayidu na abubakar lagwa sun ci la egun ya nabi ya ziyo na na fatima madami ne yana yi lanyu na da cici mai buga ila hankali tu shubuwa wuce وعن إياس بن سلمة عن أبي رضي الله عنه قال لقد كنت بالنبي صلى الله عليه وسلم والحسن والأسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم أجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه رواه مسلم iya sai giyar salama ganwa daga baban mu ke dai baban fe ga jin jirakun a to zaka ya nabi sallallahu alaihi wasallam zaka na nan fe jina ogwa su zami fe din annabi ta ce zaka nan alhassan ya giyu ya farko da wani naudegwa kafa yana na fati ba wani kacan gauce ga zainaba ya gin zaginin sa nabi mudegi ga umama rukai ya wasu da ya mai taugwa mudebi sa'id na usmani dole ya gin zagi a nabi shiga da wani na ji dami babu ya zo na ajali ci biya rukai ya da kwaye ba da rauci jan ajali ummu kulsum wadda tawin e, tawuwa gamu da kamba kamba tana amma rukayya di zainab di ara na biya juji sallah gan bi ege zainab na ga umama ne fatima ya wuce shiga tula alhassan alhusaini uke dai zainab uda ummu kulsum da gune ya ce ga e, tawuwa uke di tsuci amma mu ca da ne mai mawai igi e, ba ga nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shi zuwa ne zakan bai bai wuce ga wule alhassan yin gauce ga na bautu ga ya sunan nan amma alhassan ga yi giba sa amma je ba amma mu ma e fiya baujiya ga alhassan igibologi gibologi yí yi fọ́jíọ̀n fẹ́ kí èdè wọ́n baci bàci hutu al'anabike hutu al-hussein n so ga sunan gi sunna yawa al-hussein igi na gina bàci wọ́n lè wọ́n da bai farko wọ́n ṣe baci. bai wucin ga babayen winfe dirakun a to zaka na nabi muhammadu tuwe yi gan shahaba'u na shahaba'u har wujin-wujin a nabi sallallahu alaihi wasallama gada babu katubo arbe katani ga aza kuddamahu zai nimi ni abu ta yi buru wa aza halfahu ni ta zumubu asan bai husaini ta nabi muhammadu kute etiya za ebe ni ude boye ya sarawai so ide daba guki guba na nabi muhammadu ja amfani bai yi nan ade baglatu baidwa ake de baglatu ashahaba bata zaka gasa yau gole mini ya tuci wujo bai bura A dabo amma man bai biyu abuwa na lauda zai yake yau al-isra'u gani bai al-miraji na alburak na gaɗe sai bai wale bayan ka na ba wajo labici da fawana ɗan tuci wani sana na jibrilu bai yi bai na mini ya dabba shi ya nabi sallallahu alaihi wasallama anas bin malik wegan ga kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam na katun تسمى الأضباء la tusbak. ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke de tuci ne ga al'adba una rakun yo e rakun ci ga al'adba la tusbak zando tu dabbawa shuzwa usasarawi waye makpabe ya yi makpabe ya ba zaba rakun nan faja arabi ala qa'udihi a ci dai zaba zuman do shi na be gani be tuci wina gani be ra ko wina ngai ba gani be qa'udiya fasabaka ha uci biya ra ko ya nabi muhammadu na goga sallallahu alaihi wasallam fa shakka zalika ala almuslimin ga wuce ta fega da muwa ya musulmi ai sa'uba zalika ala almuslimin hatta arafahu har alaman na libya fuska jin da lalle ga na mafi jama'in musulmi ja faƙal anabi ci fe ga hakun alallahi an la tafiya shay'un min ad illa wa da'ahu rawahu al-bukhari ga hakki yo ta ce tsocho na yandoro na gati la ta na sai ya wuce da hakin bugu nabi de dabba rakunai ga aladuba wani da guta min ye tuci ujo be abdullah ge sayyidina umar ga أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء رواه البخاري عبد الله يين سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إفوين عام الفتح عام الفتح nga ya fuwa na musulmi shi dai nasara ko ya na musulmi shi dai nasara bai lulu ya maka yana nga wace ga kafiri shi an zuma ka allo ga a ji umura a hanya to lokaci na nasara bai zance bi da biya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam nga yi ga amul fatih iza ja nasrullahi wal fatih nga nasara ya dide ga da ke maka Kafin shi fa wuce shi ya tausayi a tsufeta na bigwa ta fahimci zuma na tson yin zona ibn e jemma da gina a matiyo ga ajiye yi jemma na wabe kuya ina a tson yi wuye jiya alkhairi fahimci ajiye kyauji na fi ugu wuce ga ga izhabu fa'antumu tulaka efe da mai lugwagi ajiye ya tausayi fahimci bugo bebe na ji gaba mai zai kacewa biya gbadin gofon doce wani ji faruwa ta gwani nga fahimci na annabi bebe murdifu usama usama na caga annabi lata rakun yuna yi ga alkaswa na buga annabi dai rakun yi ga alkaswa da dabboji sai tun yayi na na yi sheke ba be ga abubakar lokaci na tsociya nabi muhammadu izini ga wulutela daga makawu da madina na سيدنا أبو بكر قبيا نبي فقق اندينا قطاع أن أبا بكر رضي الله عنه لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الإجرى قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إهداهما وهي الجدع رواه البخاري ana na isha ga fana tsoci jin izini ya nabi ga wula maka wuya na sai duna abubakar na ubeyi foga lokaci ya zuri ga a izini jami ga ila shabiya mai waga wala ofe zaba cewa mai zanna ga sai duna abubakar ga famucin ga yawa tuyu su ku midira guba ra guba wuce ma adatuhuma lil khuruj min jo ga ya be shabiya bogo mi uji shirya zanna ya wa wabe mi ga ibi zuna ngabe jin shiryo wadda bukata ya ya e, tuci indocha rufe ga nabi ya wadana na tulaya annabi fogana na na aisha ga yi ga aljada'awu gogo mini ra kun ya nabi jo ade aljada'awu mini moto na juji mallaku ijo na rawa mu'adh ya giya jabal na nabi jiya ga ya ke halalli bi harami ga tace sahaba jona ba rufu ya wani tsoci tara bai ilimi na anabi tun lokin ya yaman da ji wazin ebo ilimi ubo bi gwagwa rufu wai ma'azu bunu jabal domini sahaba na ji tula da ba rufu ya na ta ilimi gwaya da saku bai mai yuyu wuganga kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yukalu lahu ufair rawahu al-bukhari wa muslim gami bi afe zai tazmaya nabi sallallahu alaihi wasallam wa etinye rakunyi ugwu wamila ta zuma ugwu yukalu lahu a mai hato cacagi eyi cacagin na na mituke ba kan biya anabi na ga ufai bugawa anabi da ya tuci ne ga ufai rana biya wucin jama'i musulmi ji na an kalitu bayani na ji biya yi na babu yin ya tuci ji ugwu ya tuci ji ya wani yi da ya tuci sign na mai wugwayen ta da yana bi sallallahu alaihi wasallam na wugara kun tuke ya zan da ci lata bane kwata ta gituwa zan da ci lata bane ga mulatoci ga mulki jiya wai sai dai zan ci a sheguro shi be driver ya wasu fedi to driver sheguro ni ga sawa da tegun zuma ba ko da uzurin da ci da kai na la wallahi fa da ya dufe zuma wana. ibuna nabi aji tuki ha ta tagi a ci aga man na yau gwaye ta da e cin doro su kwafa ya wani tu mashin yau keke yau moto yau anabi tun doro anabi tuya e cin doro na ya gata to na ya ziyo, to na ya talaka buna bugo dabba na shi anabi muhammadu tuna gurgudu man biya yi garbe a hadi su je tubo a dai baglatul baidoa a dai baglatul sha'aba a madai rakun na tsoyi gan adaba una ide zaka guba titi guba ike de rakun da guta na iga adaba una ike de rakun na iga alkaswa una da guni ike de rakun na aljada'a una ngai nautu caji ijirana ike de caca gina iga ofaira na bata nabi muhammadu tuda banaji sallallahu alaihi wasallam ya da bayanin da ci ya ke li in e, tucin da ci bi tun na gayi gwargwado ya katun yau na gama mai yanzu bayan katun na bi littafin cikon na wani mukarrarul musabakatil alwataniya ga ba su ko bayani na ke yi wa gibi libe tiye ta yanabi sallallahu alaihi wasallam wani wani bayani na bi ta jali wani kan kice ajali bai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini littafi ar-rahiqul maktum ya sofiyu rahman al Mubaraka fori littafi wani aka yi ciye ta nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam na manya mankwai musulmi ji a ga mini littafi ne na ka zamanin na ya samun ya bayar ta nabi wani ga littafin na ar-rahiqul maktum prize wuce ko gift wuce ko ta ga ya manna kin ya saudi ya da ta wuce ko e wona dokuna e wona jimman jiga pata wodi aga aka woda kabe to ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akabe zona ci bayan za doro nyezi tazo go yezi tiye nye yezi mai wo go nyamma wuce ko na ga ta wuce saudiya cha lakin do ci go amma iri ya ato ikpanin lotun bai yi cika kai tanna wani wuri na ajin mamuci ko yin ijeji burgewa na musamman mai saudiya ce da wani a turalatun na da a turalatun na da bugu littafi wani gece ta na wani na zuji ji kokarin ji mallakau littafi dana na kakai ce ta na biyu zamanin na don littafi da manji dugwa wani arahikul mafto to ba gabu ya bi ba zai tiyan ajiniya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyaje ne ujiji na efo kici wo lokaci kici wo da muhimmanci salamai ya wani hadisin nan ko ya tanna igba na alami faki ha alamar ya je lewa amma da muhimmanci wani daga gaga mu maza bai kina za ogun to lokacin obi a luyi jagwanin ogun ide ba titi ubu kawai gurgudu gurgudu na igba na su kwalbar kudu zai shi ma ka littafin na nan su kuga gan bai alkhairi ibn eh, atun tunci kullum ayyata na bi fa da mini littafin nan amma bai bai dalili zai tiyan doro wuji ga kawai ya biya a biya eh, a biyan doro a biya disi a bibe sahaba na laita wuce bin a bibe sahaba na gaga wuce ne dole ta mai wada wani gama na kaba su kuga gan bai alkhairi so cube burulu ya addini ya musulunci yito na jibona alkhairi na daba na su kwa shuyi jota ko shari na tsoce kan goya wuji wuji ya boya idu fairin na jawana su ko kan goya yin jota ko alkhairi na yi fiye to ni fiye nan su ko to ina gani biyu yi fasin kyau shari na yi fiye to ni fiye nan su ko kan goya yi waya yi idufe lafiya tsoce waya yi idufe lafiya kiyin yabo yanzu shi yi su ko ja jagora ina ji ba ta ji lafiya alkhairi ya talaka ne na su ko ja foro bai wuce na tsawa ji ba ta shiga fashar ya talaka kashi na suko ko tsawa a mai wuce eh, loma ne da zakin wani suko ji sauki yayi so ce ji sauki yayi arziki ya gigi bai fifin su ko fun ya talaka kashi ba ta irin doro suko ko tsayi musulmi ji ganin biwi ba ta yi doro suko ko tsayi musulmi ji ganin biwi zai ja mace labe ba ta fembo da asibiti da bici bai ji shi da su ko ji saukiya so ce ji saukiya ya. ji saukiya to zai je wasu za, amma ba ta ji zo na kaba nan su ko ji saukiya so cewa ka yi cici ma ko ba ka za ci ya ma ci na ja shi zuwa na so cewa guya so cewa guya o fa gani biyayi o fa gani biyayi su ko zai tsoge so cewa zai tsoge wani ga ya ji asara ya rayuwa ma wani ga ya ji asara rayuwa ma ibu ne tutsi bai lojo su ko gi nasara saratun nan so cewa ya yi nasara ya ce tuna wasa na yi nan wani ga shi ta gi zama ba rufe musulmi su kowa ba ba rufe musulmi su kowa ba gabe ko wiwi jifi gabe ko alfashaji su ko gabe ko alfashaji su ko abicha tekin su ko abicha tekin abicha tekin eti wala su sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليك السلام